Masu sauraro Assalamu alaikum sannunmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin tambaya da amsa daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudisin. Shiri ne da ke kawo wa tare da amsa tambayoyin da wasu daga cikin masu sauraron mu suka aiko mana yake kuma zuwa muku duk mako a lokaci irin wannan. Madalla zan fara ne da tambayar da muka samu daga Muhammad Rahman wanda ke Samaru a Zaria, jihar Kaduna, wanda yake neman masana lafiyar dan Adam. Sai mai bayani akan abin da ake nufi da kwayayen halittar nan da ake kira free radicals a turanci. kan wannan tambayar wakilin mu na bauchi ibrahim malam goje ya zanta da dr yusuf abdu misau malami a sashen koyon aikin likita na jami'ar abubakar ta fabalewa da ke bauchi a najeriya to a takaice ne a kimiyyance in an ce free radicals ana nufin wasu nau'uka ne na koyayen halitta wanda ke faruwa idan an samu abin da a turanci muke cewa chemical reaction a jikin dan adam wato wajen samar da abin da muke kira sinadarin energy a jikin ɗan adam wajen niƙa abinci ko kuma yin amfani da iska ko kuma gaurayuwan maganganuwa a jikin mutum kusan dukkan wani aiki da koyin halitta da ake cewa sel yake yi yana amfani da shi wannan abin da muke kira energy ɗin. to shi wannan free radicals din ya kaso kashi biyu akwai wanda shi jikinmu yake fitarwa shine a turanci ake cewa endogenous akwai kuma wanda mutum yake samu daga waje shine wanda a turanci ake cewa exogenous to shi wanda ake samu daga waje kusan ya fi illa ga ɗan adam kuma ana samunsa ne ta hanyar wasu nau'ukan hayaki musamman gurɓataccen iska ko kuma iska irin na taban sigari ko kuma in an samu shigan wasu abubuwa da ake cewa heavy metals wato kamar wasu nau'uka na sinadarai na a, abin da a kimiyyanci ake ce da su waɗannan metals wato kamar nau'i na karafuna wanda ka iya shiga jikin ɗan adam kuma ya kawo matsala a jikin ɗan adam to duk wannan abubuwa ne wanda daga waje suke fitowa amma kuma ana iya samun wannan shi wannan free radicals din daga jikinsu idan aka samu gaurayansa da jinin dan adam yau wato sai ka mana bayani daki-daki menene akwai fa'ida ce fa'idar su a ce dan adam ya samu wannan waɗannan ƙwayoyin halitta na free radicals a jikinsa. To shi fa'idan shi ne idan muka ɗauka ta fannin wannan wanda jiki yake fitarwa ɗin za ka samu cewa ai idan ba an da wannan free radicals ɗin ba wato ba a samu wannan shi abin da ake cewa ake kira chemical reaction ɗin ba kenan to hatta kusan numfashi zai zama ba shi da amfani idan ba a samu wannan saboda samun wannan free radicals ɗin shine zai nuna ana samun gaurayuwan sassan jikin mutum yana aiki kuma yana fidda gugubi wato wannan shi zai nuna maka cewa komai yana tafiya daidai kaman mashin ne in ya yi aiki in fetur ya shiga wani guri an kona shi dole za a samu gugubinsa zai fita ta wani guri da sauransu to fitan wannan free radicals din alheri ne domin shi ne zai nuna cewa komai yana tafiya a jikin mutum to amma ta wani guri kuma akwai cututtukan da ake fahimci cewa shi wannan free radicals din ya kawo yana tasiri a wajen samuwansa kamar misali ciwon sukari kamar misali ciwon rawar jiki abinda da zaka ga hannun mutum yana yi kamar mazari da kuma irin tsananin ciwo na mantuwa abin da ake cewa alzheimer's disease da kuma waɗansu cututtuka da suke kawo matsala a jijiyoyin kai sako ga kwakwalwa da kuma a wani yanayi da ake samun ciwon numfashi kamar misali da ake abin nan da ake ce da shi asma ko ciwon idanu ko ciwon gwiwa kai har ma ga wasu nau'ukan cutan sankara na daji da ka iya samun mutane misali na prostate wannan abu da ke kaman albasa a ƙasan tsarin mutum ko kuma ah, sankara na huhu ko kuma na nono musamman a mata akan samu cewa shi wannan free radicals din sukan taka rawa ko kuma mutanen da suka zamana sun samu kansu akwai a cikin yanayi na abin da ake cewa muhalli ko environment da yake da wannan free radicals din sun fi samun yiwuwan su samu irin waɗannan cututtuka din a to ta wani guri kenan zaka iya cewa sa mutum ya zama yana cikin yanayin da zai samu kansa da wannan free radicals din yana da illa to a game da shi wannan free radicals kana da wata shawara da za ka baiwa mutane kan yadda za su amfana ko kuma za su kare kansu daga free radicals to na farko dai kamar yadda ake magana yanzu yanayin canjin yanayi gurɓacewan iska musamman ma a cikin manyan birane da ake da tsananin samun motoci da abubuwan hawa suka yi yawa kaga wannan duk abubuwa ne da ke kawo gurɓacewan iska da muke shaƙa yanzu musamman mutane da suke cikin birni in an kwatanta da suke waɗanda suke cikin karkara to wani lokaci mutum ba ma zai sani cewa yana shaƙan gurɓataccen iska ba wanda za ta kai ga samun wannan shi free radicals ɗin wanda za ka ga yana cutar da mutane sai ga mutane suna zuwa da cututtuka kala-kala wanda da ba su taba tsammanin cewa za su samu irin wannan cututtuka din ba to duk abin da mutum zai kai shi ga ya samu kansa a cikin wannan yanayi din sai ya kokari ya ga ya kiyaye kansa kar ya samu kansa a cikin wannan yanayi din to dokta muna godiya kwarai da lokacin ka da ka bamu to masha Allah na gode lafiya a bari riritawa lafiya a bar alkintawa rayuwa a bar lafiya a bar alkintawa sai da lafiya aka kowa in babu lafiya ka zama rayuwa a bar lafiya to haka yake amin ladan alan waka Allah shi ba mu lafiya sai kuma wannan tambaya da masu sauraro da dama suka sha kowa cikin su har da alhassan haruna bannawa a jihar kaduna najeriya isa mamadu daga maradiya a jamhuriyar nijar sai awal muhammad daga agege jihar lagos a najeriya suka ce akwai waɗanda suka yi amannar cewa akwai wasu halittu masu kama da ɗan adam da ake kira aliens a wasu duniyoyin su fahana a zahiri ba kuma a fina-finai ba ya gaskiyar lamarin to ko akwai halittun alien da ma wasu ma na ruwa kamar mamet ko mamiwata to an dace wakilinmu na kaduna a najeriya aminu sani sado ya yi kicibis da wani wanda ya ikirarin haɗuwa da halittun aliens ya kuma zauna da su tsawon shekaru shine muhammad yusuf albani shugaban ƙungiyar sunna na shabab a kaduna ya fara bayani ne akan wannan halitta to alien waɗansu halitta ne waɗanda sun yi kama da ɗan adam amma ba exactly ɗan adam ba amma suna da baki suna da ƙafafuwa suna da ido suna da kunnuwa amma kuma sun fi ɗan adam zama intelligent basira kenan ko kaifin basira eh su ne ake ce musu ufo unidentified flight object or flight search wasu halittu ne waɗanda yake ba a san daga inda suka zo ba wato suna iya tashi yadda ka san tsuntsu ya tashi sama suna tashi haka ba wai sai a cikin jirgi ba suna da jirgi cycle suna da jirage da yawa sun fi kalan jirgin su ya fi ɗari da wajen saba'in da wani abu kala daban-daban amma sun fi amfani da cycle za a ganci kamar faifai haka to sun fi amfani da shi amma su ɗin ma kashi-kashi biyu ne akwai waɗanda suke rayuwa a ƙarƙashin ƙasa akwai duniyoyi a ƙarƙashin akwai duniya a ƙarƙashin ƙasan duniyar can ciki akwai kuma waɗanda suke rayuwa a sararin samaniya akwai waɗanda za a gansu da manya-manyan idanu haka za a gansu 'yan ƙanana kamar yara amma ba yara ba ne haka su yake wayannan su ake ce ma ufo akwai alien za ka garshe kamar ɗan adam da ka sani amma ba normal ɗan adam ba ne an fara sanin tarihinsu ne a egypt misira kenan misira to ana tunanin masana na ta magana akan cewar ya aka yi suka shigo duniyar mu don ana tunanin cewar su fi suna wato other plans wasu duniyoyi ne amma yaushe suka zo duniyar mu babu wanda zai iya baka labarin masana yana cewa 1 million bc suka fara zuwa wato tun kafin annabi isa da shekara miliyan ɗaya tun annabi isa bai zo duniya ba da shekara miliyan ɗaya amma an go an ga a gine-ginen fir'aunonin masar an ga hoton jirgi mai jirgin yaƙi irin namu na yanzu an ga hoton shi a lokacin da samari jirgin da ke tafiya a ƙarƙashin ruwa an ga hoton shi a lokacin a wancan lokaci da kuma jirgi mai saukan angulo ya aka yi aka samu hotunan a wancan lokaci to wannan abun ya ɗaure wa mutane kai a duniya ya nuna kenan su civilization nasu wato ba wanda zai iya ce maka shekara dubu kaza ne allah wallahu ta'ala alam allah shi ya sani amma dai an samu wa'annan a jikin ginin na misra to amma a samu zahiri waɗansu na tantama fiction ne ba kaman abu ne wanda yake na zahiri na gaskiya ba kaman fiction labari wanda ba gaskiya ba to amma inda aka tabbatar da ya eh, gaskiya din ne a 1947 a new mexico roswell sai suka zo sai suka faɗi da jirginsu da suka faɗi a america kenan da suka faɗi shine sai aka ga gawawakinsu amma akwai guda daga aka same shi da rai aka gawaye gawawakinsu haka to a lokacin nan zamanin uh, ben clinton lokacin yana mulki sai ya tafi northern america yana ba da labari a kafafen watsa labarai cewar ai ba wani abu bane ba wai wa'ina halittun bane ai da wa'ina halittun ne da magneta na tsararin samaniya da ya garga da su ba su ma iso duniya ba saboda haka ba su bane to kasan su kullum america suna su boye wasu abubuwa ne a kai to a 1995 wani daga cikin security pilot ne wato ma'aikacin airport ne wato matukin jirgin sama ne ashe ya riga ya dauki hoton bidiyo na lokacin da suka faɗi a roswell din to a 1995 sai fitar da bidiyon a duniya kowa suka gani so a 1997 sai su security na america sai suka suka ce a'a ai jirgin su ne na investigation wato jirgi mai bincike shine ya fado amma kuma alhali lokacin da su wayannan ufo din wato suka fado gagawakin su na ai kusa da gari ne gonan wani mutum ne saboda haka duk jama'an sun taru sun gani saboda haka ɓoye wanda security suke ba zai yi ba don kasan akwai lokacin da america suka cewa cia duk wanda ya sake cewar ya ba sake ba da labari akan wa'annan halittu din to zai biya dala dubu goma kuma za a iya ɗaure shi shekara goma a firjin to amma daga baya that is 1953 suka kafa wannan dokan amma daga baya sun janye wannan doka din saboda haka wannan ya nuna karar wato karara an ga akwai ga halittun su ga komai har aka ɗauka aka je ana bincike a kansu wanda ya nuna tabbas akwai su kenan a wannan lokacin da muke ciki wannan zamanin shin akwai waɗannan halitta kuma a ina suke zama in akwai su babu inda ba sa zama suna da birane sun kai ɗari da 151 yanzu wanda aka gano biranensu a ƙarƙashin ƙasa 51 suna northern america sauran kuma suna watsi a cikin duniya kaga kamar a egypt din suna da birni a ƙarƙashin ƙasa antarctica antarctica can ne kudancin duniya kusan ƙarshen duniya duniya ne suna da birane suna da shi a nan libya da slovenia da new mexico wurare ne na atisayen sojan america da wajen da suke wasu ayyukokinsu a gefen area 51 akwai birninsu a cikin karkashin kasa. a 1954 sojojin america sun shiga cikin karkashin kasa suna tafiya sun ga wani kofa sun shiga shiga suna tafiya sai suka je suka iske su wa'annan alien din sai suka kama harbin su to su 69 shi waɗanda suka tsira a cikin sojojin america su 69 nan su uku kawai suka tsira a cikin 69 nan saboda su suna da wani kariya a jiki shi sojan da ya tsira daga cikin ana hira na ba da labari cewar idan ana harbin su sai makamin kamar baya kaiwa gare su wato kamar suna yace suna da wani modern technology wanda yake ya fi na ainihin turawa da suke yanzu don haka wato sai ya zama sai aka daidaita aka yi eh, eh, sulhu tsakaninsu da amerikawa da security na amerika a yanzu a wannan shekara saboda haka har suna ba wa su amerikawa wani knowledge a kan abin da ya shafi security da abin da ya shafi kere-kere to amma ya suke rayuwa suna rayuwa wato intelligent life rayuwa ƙwararriyar rayuwa za ka iya samun su the public cikin jama'a the government suna shiga cikin aikin gwamnati the media aikin jarida ma za ka samu gashi dan jarida ne ana komai amma ba mutum ba ne ba normal mutum da ka sani ba ne tamam malam a baya kayi magana cewa halittar ta mutane ce ko ba irin ta mutane ba ka ba za a iya gane su ba kenan ya kamata a ce an gane su suka shigo cikin mutane eh sai in sun wani abu ya faru za su yi wani abu wanda kai ka san dan adam ba zai iya wannan abun ba to daga nan ake makin cewar wannan ba mutum ba ne ta nan ne ake gane su in sun yi wani abu suna yi kaga akwai su cikin 'yan sanda akwai su cikin sojoji amma sun fi shiga aikin dan sanda akwai su kuma cikin direbobi za a ga direba ne to kuma a kasashen da suka ci gaba har restaurant gidajen abinci suna yi sannan kashi-kashi ne suke wayanda suke da kaman jinsin dan adam kenan amma ba ainihin normal dan adam su ake ce ma alien su kuma UFO e din su za ga yan kanana masu katon kai masu manya-manyan idanu to su kuma ina suke su kuma suna rayuwa galibi a ƙarƙashin ƙasa ta ya aka samu wannan ilimin ka taba ma'amala da su ne ko ya aka yi ka samu wannan ilimi na waɗannan halittu good sun taɓa ɗauka na shekara na shida a wurinsu na karatu su suka koya min ilimin science duka abubuwan da suka shafi harkokin science abin da ya shafi sararin samaniya da karkashin kasa da ko'ina wato sun koya mini wannan ilimin din saboda haka na zana shekara shida a wurin mun yi karatu da su a europe amma karatun da kyamara ake yi ta doguwar kyamara ba irin wannan kyamarori da ake amfani da su ba sannan sun kai ni saudi arabia na yi karatu gari mahalaki daga ƙarshen sa ba. Subhanallah la ilaha illallah Allah To ba shi kenan ba, Malam Albani zai ci gaba da bayani akan irin zaman da ya yi da Alien da ma abubuwan da ya koya. To nan muka kawo ƙarshen shirin a wannan mako. A madadin injiniya Ibrahim Tukurkefi da ya saita sautin shirin. abokin ku Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.